الزبري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فتي كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك nana Aisha ne Yahudawa sun kasance suna yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama sai su ce assalamu alayka ala lisanihi wai mutuwa a ka gare ka ففطنت ففطنت عائشة إلى قولهم sai na na Aisha ta fahimci in sun zo ba sallama suke yi ba sharri suke yi fa qalat sai ta ce alaikum samu wal la'anatu sai ta musu raddi mutuwa a gare ku da la'anta fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahalan ya Aisha yi a hankali a tafi a hankali ya Aisha inna Allah yuhibbu rizqa fil amri kullihi Allah yana son sassauci a cikin al'amurra baki daya fa qalat sirfi ya nabiyallah ya annabin Allah awalam tasma'a ma yaquluna baka ji abin da suke faɗa bane قال sai manzo Allah ce awalam tasma'i ma aruddu awalam tasma'i aruddu zalika ita ta take manzon Allah bai yi la'akari da abin da suke faɗa bane sai ta ce ya manzon Allah baka ji abin da suke faɗa bane sai manzon Allah ce eh na ji baki ji ni ma yanda nake muku rashi ba fa aqul wa alaikum to Allah zai karbi addu'a manzon Allah akan su amma su Allah ba zai karbi addu'a su akan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبي عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يكي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من كسر في تارد من الله صلى الله عليه وسلم رانا لأكي ياكي غزوة خندق فقال كما الله شيء ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا الله يكتك وتا اتكن كبركن سو دجدا كما شغلونا عن صلاة الوسطى كما يد suka shagalatar da mu daga barin sallar asar hatta gabat ash-shamsu sai da rana ta fadi wa ita ce sallar babu du'a'i lil mushrikina yace babin da ke bayanin yi ma mushrikai addu'a ba addu'a akan su ba addu'a akan su ayi musu mugunyan addu'a addu'a ayi musu addu'a Allah ya shirye su kenan ko قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال يسير قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو يا زوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إن دوسا قد عصت وأبت إتي قبيل الجوز سنصاب الله سنكي كربا قصيا فادعوا الله عليها كروكم كيمت مغنيا الدعاء fa الناس nasu يدعو عليه sai mutane suka zaci cewa manzon Allah zai yi mugunyan addu'a a kansu ne amma sai manzon Allah yayi akasin haka fa qala sai ce Allahumma ahdi dawsan wa ahdihi Allah ka shirya da su ka kawo shi ne sai ne ya faru sai Allah ya shirya باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت kafin fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta gafarta min abinda na gabatar da abinda na jinkirta قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء إذا من الله كفنشي ينارو الله دوانا الدعاء لزام خرنشا رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير متى كاكي من تتواضع أنت matuka kenan cikin tawabu'anci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ighfirli khati'ati Allah ka yafe min kurakuraina wa jahli yake da jahilci na wa israfi fi amri da barna da nayi ba kaina kullihi ba ki daya wa ma anta alamu bihi minni da abinda Allah kai kifi sani sa da ni Allahumma ighfirli khataaya Allah ka gafarta min kurakuraina wa amdi da abin da nayi na ganganci wa jahili da jahilci na wa hazmi da abin da nayi da abin da nayi da gaske da abin da nayi ba da gaske ba wa kullu zalika indi yace dukkan wannan na Allah yayin suna tare da ni wani irin an ke ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi ma Allah an tawadu'anci har ya kai kai in ba haka ba waɗannan kalmomi kalma ɗaya ya gama inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ثالث ما ويتم نعمته عليك فعنك وإنك لعلى خلق عظيم ba haka bane kuma manzon Allah ya fi kowa amma kaga abin da manzo Allah yake faɗa to ya zamu fassara waɗannan Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta min laifukan da na gabatar da waɗanda za su zo daga baya wa ma asrartu wa ma a'lantu da wanda nayi a boye da wanda nayi a bayyane antal muqaddimu wa antal mu'akhir kai ke gabatar da abin da ka dama ka digirta da abin da ka dama wa anta ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne akan komai dangane da mas'alar da muka tattauna jiya fassara wa'annan kalmomi kuma yana da wahala ina ma'anar wa'annan addu'o'i da manzon Allah da kansa ya barranka ga barin aka ce ah, kaga yanzu matsalar ta kare ku saboda addu'a mai sai ce addu'a ibada ce to manzon Allah duk wani nau'i na ibada yana so ya maka sa Allah ne ko ka ce a'a manzon Allah yana nuna mana ne yadda za mu yi in ba ka bai hada manzon Allah da jahilci me ya hada manzon Allah da ganganci me ya hada manzon Allah da kaza kaza kaza kaza kaza babu ko akwai babu to amma kaga manzon Allah saboda tawazu anki saboda kai kar ka zo ka zauna ka nuna ma mutane kai ka isa kai ka kisa kai ne ku ne mu ne su ne duk wannan shine ainihin jahilci kaga inda abu yake manzo Allah ya zauna yana cewa Allah ka yafe min jahilci na da ganganci na da mai abin da nayi aboye da laifukan da na gabata da laifukan da za su zo a ah, to kafin ka fada Allah ya ce li yaghfira laka Allah ma ta taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara to ina ma'anar wannan addu'a ko yana yana manzo Allah na koya mana ne dan mu yi ko ko manzo Allah duk addu'a ibada ce to manzo Allah yana so ya bauta ma Allah da duk nau'o'in ibada matsala ta kare ba to dan ka zo kana fassara wannan kalmomi yana nuna cewa eh, me ya hada manzo Allah da jahili wanda yake da yace kum madana fasadalla fa kana qaba qausaini aw adna hatta malaika jibril sai da ya tsaya inda hajjinka yace ka je matsayi na kenan ba zan iya tsallake nan ba manzo Allah ya je gana da uba wala qadra amin ayati rabbihi ma kazaba fuadu mara eh aba tumaruna ala ma yara to kuma me hada manzo Allah da jahili to amma duk inda ka kai ana so kai mai tawazu anci da Allah madaukakin sarki eh sinadarin abin kenan sai sa Allah ya dauka amma kana ji da kanka ai mu ne za mu yi lahira namu ne la baka san lahira bane wallahi in ka san lahira ba za ka yi wallahi kaga addu'an wanda ya san lahira kaga addu'an wanda yake tsoron Allah وقال وقال عبيد الله بن معاذ وحدثنا ابي قال حدثنا شوبه عن ابي اسحاق عن ابي بره ابن ابي موسى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي برده احسبه عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي ينا روكم الله ينا الدعاء ينا فدرتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراهي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي Allah ce wa'annan abubuwa duk suna mana manzon Allah yana nuna ma Allah madaukakin sarki yana da rauni sai isa ba menene da menene wa'annan duk baki daya abin da yake faɗa wurin Allah kenan to don Allah in Allah ya ɗaukaka manzon Allah ya fi komai ba daidai ba ne? Yanzu mutum zai manzon Allah wajen halin wa amdi wa wai da gangancin da ya yi. Me ya manzon Allah da ganganci a cikin sabon Allah? Babu. To amma ana nuna maka duk inda ka kai in Allah ya ɗaukaka ka ka da yin an. Duk inda Allah ya ɗaukaka ka ka da yin an. amma har kana jin cewa kai ne ko wani abu to shi ke nan shaidan ya kama ta kullum mutum zai su halakar da shi ke li'annahu la ya'manu makra Allah illa al-qawmul babu du'a fi sa'ati allati fi yawm al-jumu'a yake babu da ke bayanin addu'a a cikin wani lokaci da ake samu ranar juma'a wani lokaci ne in ya dace mutum yana roƙon Allah sai Allah ya karbi addu'arsa amma ba wanda ya san wannan lokaci sai malamai suka ce tun daga huduwar alfijir har faduwar rana in ka roki Allah dan lai tabbas ka samu قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي في الجمعه ساعه أرانا الجمعة أقوى ونلوكتي لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعصابه في جسة أن مسلمي يداكي دوانا اللوكسي يتاكي ينا صلى ينا روحان الله الله زي باك أبن لك في وقال بيده sai manzon Allah yana nuna yana ishara da hannunsa yana nuna wannan lokacin wani ɗan lokaci ne yuqalliduha hmm. yana nuna karancin lokacin wannan wadan lokaci ne ba lokaci ne mai tsawo ba a ce awa uku ko awa hudu ko awa biyar ko a'a hmm. dan lokaci ne kankani in ka dace kana roƙon Allah a wannan lokacin bukatar ka sai ta biya hmm. yuqalliduha ay yuzahhiduha to shine malamai wani suka ce lokacin da liman ya hau minbari wani suka ce lokacin da ya zauna ya so cikin istiraha wani suka ce duk baki daya suna da lalabe ne suna faɗa manzo Allah bai tabbatar da shi ga wannan lokacin ba sai aka koye wannan lokacin amma na ana so ranar juma'a kai kokari kenan yana sai ga wani tun daga karfe goma ya je masallaci wani sha daya wani tun daga sha biyu ana zaune ai na filfili ana ta roƙon Allah har kafin a zo a sallame sallah ko a dace da wannan lokacin wani suka ce bayan la'asar ne wai ka ce kaza kafin daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana akwai wannan lokacin da dabara kuma ya tsawar gare mm. dabara ta tsawar ga jirgina ne ah, dabara ta ga mai roƙon Allah Allahu Akbar wannan mai fitari ne باب قول النبي صلى الله عليه وسلم babin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yustajabu lana fil yahud wa la yustajabu lahum fina Allah na karban addu'an da muke yi ma makarna amma addu'arsu a kanmu Allah ba zai karba ba dan ba zalincin su muka yi ba su ne suke zalunci mun gane ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا واتقزوا من الله صلى الله عليه وسلم فقالوا wata matsala wai manzo Allah ya ga Allah madaukakin sarki a cikin mi'raji wannan matsala ai an gama da ita hmm. sahabbai kansu tsakanin su Abdullahi dan Abbas da nana Aisha sabani su yi hmm. to me za ka yi me za ka samu me za ka samu duk a cikin kace ya ganki ba kai ne farau ba an riga ka in kace bai ganki da idanunsa ba wa'in sun faɗa to menene kuma da hmm. sahabbai kansu sabani mun gane ko suka zo faƙalu sai suka ce assamu alaika kalmar da suka faɗa nan a bakin su qala wa alaikum sai manzo Allah ce wa alaikum wa qalat aishatu assamu alaikum wa la'anakum Allah wa ghadiba alaikum yana na aiki ta dauki abin da zafi tana kare manzon Allah kenan ai tana haduwa da abubuwa ne guda biyu lokacin da duk aka muna nama manzon Allah a wurin na Aisha an muna nama mijinta an muna nama mai kaunarta an muna nama masoyinta kuma an muna nawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nauyi biyu ke kan yasa sai ta dau ajin da zafi sai ta ce alaikum assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ku wa la'anakumullahu Allah ya la'ante ku wa ghadiba alaikum ya fushi da ku ni da da yawa ku fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wannan yaki da na aisha wa taima amma sai manzo Allah yake mahalan ya aisha ai a hankali ya aisha alaiki birrifqi yi sauki cikin al'amura wa iyyaki wal ulf takiyayi sanahi a cikin al'amura aw al ko ko kalmomi da ba su da dadi qalat sai ta ce aw lam tasma ma qalu baka ji abin da suka faɗa ba ne. قال awalam tasma'i ma qultu sai manzo Allah ce ba ki ji abin da ni na faɗa ba ne radattu alayhi na mai dan musu abin da suka faɗa fa yustajabu li fihi sai Allah ya tarbi addu'a ta wa yanzu muna daki muna gidan manzon Allah ga manzon Allah ga na Aisha ga Yahudawa shi sun zo amma manzo Allah sallallahu alaihi duk halin da ya kasance nasiha yake wa'azi yake babu ta'mini babun fadar amin a cikin addu'a yuqalu ammana idza qala amin قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أمن القارئ فأمنوا إني كراتم القرآن يكرنتا ينا لمن ينا كراتو غير المغضوب عليهم ولا الضالين